Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tashoshi namu na Alamin Sokoto TV da kuma Mazaje Turado, to barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na musamman wanda muka bashi suna na yau na mu tattauna. Shiri ne da kan yi fashin baki akan wasu abubuwa da suka shige mutane duhu. ko kuma zantuttukan da suke bukata a yi fashin baki a kansu domin warware ma mutane su san inda alƙibla take yau muna tare da mamman bashar ɗanliti wanda ko dai ba sai dai na gabatar da mamman bashar ɗanliti ba kowa ya san shi yau za mu tattauna ne akan wani lamari mai muhimmanci ko in ce abin da ya daɗe yana yawo amma su ba a ji ta bangaren su ba mamman bashar dan litimi ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. al'aminin da al'ummar Najeriya ga baki daya masoya na duk duniya don ana ganin na duk duniya ga baki daya masu sauraron mu muna muku fatan alkhairi Allah ya zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar amin mamman bashar dan wato magana wadda aka yayi cikin najeriya da duk duniyar dambe ita ce kan ishu na dambe warriors to wanda akwai ya shafi ɓangarori da dama zan tabo ɓangarorin nan a takaice guda uku wayanda suka yi muhimmanci su ne ƙungiyoyin dambe na najeriya 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin masu kallon dambe in ce ƙungiyoyin dambe na kuku masu shirya damben masu gidajen dambe to za mu kuma duba ƙorafe-ƙorafen da ke ciki guda-guda insha Allah ana yi maka lakani da mai rabon tuwon gayya to sai wani abu ya zo na wanda aka yi mishi wasu sun fahimta wasu baka su fahimta ba cewa ka tashi sun tashi rabon tuwon gayya kun ci uku baku ba saura ba <laughs> abu ya zo na dambe warriors kun cire kanku daga kai sai ali zuma sai aminu kaura Goji. shin ku kun kaci da kanku ko zaɓa ku an kai ya lamarin yake to na farko muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai na'am wanda ya kai mu wannan lokaci kuma ya bamu dama ya bamu iko a wanga zamani da take kadawa iska take kadawa na'am na farko maganar a ce ai an ware waɗansu ba ware waɗansu ba mm. wannan ba gaskiya ba ne saboda me yasa mm. shi dan ba duniya ne kuma tun kafin a haife ma ke dambe wannan gaskiya ne tun muna kallo tun mu isa muka zo muna kallo har ya kai ga cewa yau mu ne shugabanni a wannan harkar dambe a Najeriya kuma mun san da cewa ko mun mutu hmm. za a yi za a yi dan an yi shugabanni da yawa wanda suka wuce kwarai da gaske Gasunan da yawa irin su Alhaji Garba Beta ma su Dawud su gasu Gasunan su wanda suke Lagos gasunan su a shiga ciyawa su waye duk gasunan. su ma su Allah gwani su joni duk ga nan wanda suka yi damba a Najeriya wanda suka ba da gudunmuwar su ɗari bisa ɗari har ya kai su igiyar roka ga sanan Allah ji ɗan zuru duk sun tafi duk sun iya gudunmuwar su ba za a manta da su ba to ba ba za a ce wai ai dambe a ce wai duniya a ce wai mutum uku sun ware kansu ba shi damba ba isa a tare shi ba ko kai waye ka ce wai zaka tare damba ƙarya kake yi kai dai kai iya rawa ka taka ka bada gudunmuwarka wani ya bada mai yawa wani ya bada kaɗan wani ya bada mai ƙarfi wani ya sa kuɗin sa wani kuma da fatan bakin sa ne zai zai sa magana an ce mun tara damba mun hana dambe mu uku ba gaskiya bane na farko mm. abin da yake faruwa waɗannan damba warriors nan mm. su ne na farko a youtube a najeriya wayanda suka bude YouTube channel YouTube channel da harkar dambe harkar dambe na'am saboda me yasa ba zan manta ba na farko BBC hmm. ka san shi mamman skipper hmm. tun yana BBC yana gidan radio Freedom Kano haka muke tare da shi shigo cikin harkar dambe kuma daga baya nan yanzu na BBC na da labaran dambe hmm. Ha BBC suka fara yin live inda ba shi live ana kallo bana mancewa amina hmm. an zo an yi dambe mutum wurin dubu tara sun kalle shi layi wani kalle shi ba shida ba kalle shi ba daga sannan mamaski ba ya buɗe eh, ya yake turawa wannan kuma bana mantawa dambe warriors a lagos hmm. a gidan mai girma aminu goje hmm. suka fara mitin da mu kan cewa za a yi za su buɗe su buɗe taron ɗinsu sannan shi skifa shi kuma ya gani hmm. ya ce wannan damban da ake a Najeriya ima sai ce buɗe nashi damba unlimited su suka riga buɗe sai damba mu kuma lokacin muna tare da skifa sai muke ganin abubuwan da hmm. haka suna mana haka haka sai mu ce to bari mu buɗe tashan ta YouTube tashar hmm. muka buɗe YouTube ni abin da na buɗe tasha ta ma naira dubu ɗari da ashirin abin da ake wuta ake bayarwa saboda ban san kan abin ba aka zo aka banna skifa shine na biyu sai mazaje turado na'am mazaje turado da suka ana yin mana turado kuma muna da biyu saboda mu jihar Kano muna dambe hmm. daga nan shi Aliyu ai ayyo hakin ne saboda ai kamata yayi a ce ya sa tashar sai duba mazaje taro ana binta hmm. sai ya sa damba mazaje kaga idan yawa kaga wani da ya tashi bugawa hmm. ya koyi ne mazaje taro sai ya sa damba mazaje daga nan yayi hakin ne ki shi ma yake abin nan ɗinsa ke ɗauka YouTube ɗinsa yake ɗorawa kuma waɗannan mutane sun kai sama da shekara wurin goma sha biyu ko sha biyar ma suna suna su mu suna albishin din cewa mun zauna lokacin da muka zauna akai wani biki na gidan alizu masu nemi ntm da hmm. sauran menene suna so su shigo da su samu su su kuma waɗannan mutane mutane ne wanda suke ƙaunar abu kuma suka cewa sun hango ci gaban da kuma mu hango shi ba suka ce a'a za su kawo atm za su kawo menene to mun zo mun yi magana da su hmm. a harkar dambe mun yi magana da su akan za su sa wani wasa na na dambe warriors za su ɗauko ɗan saudiya da ɗan sauran wasu ƙasashe uku dai hmm. za su shigo da su ni da kaina ni da kaina ɗauke su da kai su wurin duty gwamna lokacin da ganduje yana mulki mm. na ɗauke su na kai su wurin dubuti na kai shi wurin ibrahim galadima chairman na secretary chairman na sport commission na'am <coughs> muka je muka zauna da ni da su haka bayan mun zauna da ni da su mun yi muka je muka kai suka ce to za su yi wannan wasan wannan corona mm. ta hana a yi wannan wasan da tun wancan lokaci an yi dambe da tun wannan lokacin yawwa corona ta shigo ina ta shigo abu da ya ta barbare lalace daga baya yanzu cikin azumin nan sai suka kira ni da azumi suka gaya min cewa suna so su yi wannan wasan da za a yi na ceto ba wani abu suka aiko min cikin azumi suka aiko min naira dubu ɗari biyar suka aiko mini hmm. 500 daga baya aka zo aka zauna hmm. muka zo suka zo ni da Aminu Goje da Aminu Goje ke gaya min cewa to kuma before wannan abu da ya aikawa sauran kungiyoyi na na ya wa dan Sokoto ya aikawa duka wanne ya ce za a yi wasa eh. duka ya ga wasu ba da list din sunan yan wasa duka ba da list din waɗannan sunan yan wasan da komai da komai hmm. abinda suka ce ma wasan da za a yi shi a jihar Kano kawai za a yi shi saboda ta jihar Kano ta ce santa hmm. kuma ita ce take da tsaro hmm. mu nan ake damba na'am ka gane to daga baya sai kafin nan a zuwa abin daga baya bayan na kwanan nan ni na ga na mamanta da maganar suka tura turo mutum ya zo ka sa hannu komai da komai na'am haka za a jihar Kano before wannan abun daga baya halana nan zan tafi na so wani tafiya sai suka zo da dare da aminu goje da shi cidi da abin nan da suka zo baki suka sami kuka muka zauna a daula hmm. a abin nan tahir suka hmm. hausa wasu suka ce to na farko ganin da suka zo min da ita suka so su ɗauki bidiyo a gidana hmm. na tsawon shekara guda za su bani miliyan uku da dubu ɗari takwas miliyan uku da dubu ɗari takwas na coverage da za su yi na shekara guda akan wani tsari akan shekara guda su da bidiyon suke so ba sa san kowane bidiyo tasha ta dauka su kadai suke so su dauka sannan kuma za su ban duk wata za su ban naira dubu ɗari uku da tamanin to abin da na duba na gani sai na ga duba na ga cewa a ah, yau wannan mutanen nan na ce to in sun hana bidiyo ɗin da ni na tasha mm. kuma a mamman su kifa muna tare da shi shekara da shekaru kuma da sauransu ba mu bawo dan shi da ina ɗaukar hoto ne ba kaga ni na gaya mace mutum ka bude tashar sannan hoto zamani ya wuce kada ya buɗe tashar shi ma ce to ba wannan alata da shi in mun zo ya zamu musallin waɗannan mutanen idan sun bamu naira miliyan uku shi guda shida ne suke ɗaukar hoto a wurin nan ne wani za a raba nawa zan samu ka gane a babali mm. ma ce to su kai mu naira miliyan shida idan mm. da sun kai miliyan shida a kawo kowanne ɗin nan wata mm. ƙaramar tasha ce kamar irin su ana iya ba su 1 miliyan su musu ba a basu 1 million su aliyu a basu 1 million su koma wani su dinga dauka su kala guda ne mutum ko wani abu ya siya zai mai sa amfani gaskiya ne ka gane su ko kudin wannan watan nake samu a a wata ga hmm. zai tallafa mun a harkar nan ba gaskiya ne sai naga cewa ana ce kai yi muka buga suka ce a su haka za su tsaya ko na tashi da tafiya ta da su da nura suka tattauna hmm. to na tashi da tafiya ta sai suke ganin cewa ah to wannan mutumin fadin litin da ya tashi bar wannan wurin hmm. bari mu samu da mutanen suna da sun ga ministan wasanni sun zo sun ga dubuti gwamna sun ga hmm. gwamnati hmm. sun riga sun shirya su kamfani ne ba irin bane wanda ba mu da tsari local hmm. sun tsaro abinsu da komai da komai ɗinsu to mun zo suka ce a ce a ah, wannan faɗan litin ba zai da wannan labarin ba da haka ko wani yana da kimanta zo na shi dan sarkin gumal sai yake ce musu su kyale ne ka gane ya ga wannan tafiya ta don tattara mutane da baki ba don tattara su mamman su kifa da su aliyu na su musu ba wani ce to ga abin da ya zo mana wannan abin da ya zo mana ya kuke gani hmm. mu ne za ku yi magana a kai in kuna so a karɓi wannan kuna karɓi wannan kuna karɓi wannan so a bari haka ka ce a ah, ka ce to masu to tuwa suka je gobe suka yi dawo suka yi suka ce wannan nasara so sai hakkin lambe. za su sai hakin ɗin bi kaza kaza kaza kaza na ce to a karɓa suka ce ka a karɓa to shi kenan to da su African Warriors mun daɗe muna wasanni da su don ba na manta Allah ka duba ko wani bidiyo za ka ne wanda muke da dabba a Lagos a cikin ruwa wannan gaskiya ne na da su dan autar dan bazan su dan Allah eh, ba ta isa da su su ma da suka tashi fitowa eh. da suka tashi suka tayi ta fitowa su ma su kuma da suka tashi suka fito ta Federation ta Najeriya sai suka nemi Vice President na Federation da Technical Director hmm. suka gayyace to suka duba a Najeriya waye zai musu wannan aikin sai suka ce ɗan liti da ya kamata yi wannan aikin aka kira wa aka kira aka ce wai za a kai ɗan wajen kasashen waje kaza kaza muka ɗauka muka tafi Legas muka ɗa ma gidan aminu ya ce na muka ɗa za mu yi aiki da su ina bi ƴan damban muka tafi amma wallahi karshen ta ni na biya wa ƴan damban kuɗin mota wurin kwana ma alaba na koma abin da muke da mu samu ba daga sannan ce to wannan ni ba zan kala ba sanin al'ada ta ka taba ni hmm. ka gane ba zan ce ba kala ba gaskiya amma gobe ne ba zan sake dawowa ba gaskiya to daga baya sai suka zo suka ga abin da su yi suka ai ba ki din wasan eh. in ba ni ba sai suka kira daga baya suka ce mutum za su yi wasa suka faro suka fara suka bayan wannan dan mai da su suka koma gidan kwankwarewa sai suka samu kwankwarewa suka suka zauna suka shi ma dan a still da suka dauke shi je stadium sai bai musu abin da suke so ba bai musu abin da suke so ba saboda ah, shi ma bai dauki abin nonsense ne ka san irin kishi namu da kungiyar dan biya za ya ce wannan su zo ne haka da ya kai musu yan jiga jiga ne san gari abin ba zai ba sai suka dawo jihar Kano suka suka ta kwana hudu suke son su yi wasa suka suka sa loko din suka biya ni muka zo muka su wasan bifo hankali hankali suna dan zuwa sa su zo su dan yi wasan su ne ta su biya mu su tafi documentary din su su yi to ala nan da muka kayan bayan mun ƙara wannan maganar da da su Eh, eh, Damba Warriors. Hmm. Shi kenan sai Nura ya kira waɗancan citufa gafa Damba Warriors sun zo. Hmm. Sun zo jihar Kano. Sai suka tada kishi su ma. Tunda ka san kishiyoyin juna ne. Kishiyoyi ne gaskiya. Yawa. Dole dole ma wani abu irin wannan. Yawa tunda kowane abu ɗaya suke nema su yi wa. Wannan gaskiya ne. Sai suka taso suka zo suka same ni ana dawowa suka same ni eh, to gashi sun zo kwance mutanen ƙarya suke mai da mai ci ba wani abu ne ba. Hmm. Ni ma abin da yasa ban zan yi da magana su ba saboda an hana mutanen mu su ɗauki bidiyo. To kaga a nan wurin suka zauna muka magana da su suka tana suka je wajen lawyer suka ba mu 3 million hmm. suka ce to za su ba mu 5 million za su yi wasannin su ga yanda za su yi ga yanda za su yi ba miliyan ɗin nan muka cire 1 miliyan muka ba kuma akwai ta izuma suka ba tiri miliyan biyu da rabi suka ba saura miliyan biyu da rabi har yanzu kuna bin dan muna muka zo muka dinga haɗa damban nan shi sai ka ala yawan damban nan hmm. na damban warriors ana african warriors ana ta bugawa wanda shine aka zo aka yi ƙarshe a Abuja kuma wannan 1 miliyan muka ba da miliyan biyu wanda aka ba wa 'yan wasan kowa ya gani eh, wanda suka ba da sanda da shi da ba ba suka yi final gaskiya to bayan wannan ina nan sai ba mu mata da wannan aka ba ko magana da muka yi da su ta wannan da mutan da suka tafi ba sake dawowa ba ah, sai sai aka ce a sai aka kai ko ta da aka ce aka yi ce wani tijjar kan sai gwamna sai ya approval cewa za su yi wasa a stadium a stadium za su yi wasa da dan Africa Warriors suka gwada ce musu to wannan mun yi mitin da da Warriors amma za su yi wasansu a stadium kun yadda kun amince suka ce su yi da sun idan wasan sai za mu je stadium suka ce sun yi sun amince muka agirme muka sa hannu kuma daga baya sai na ji a ce ai ni za a bankara ni tun da dai na ki yadda abin nan suna gani kamar ba zan je stadium a yi wasa ba hmm. za a shigo da loga ta gwamnati a bankara ni. Hmm. dole ne in yadda musun san cewa ni idan ban je wurin ba akwai matsala ina wasu suna can wurin akwai matsala. kuma ni ba dan eh, ba dan wani abu bane ba yawa eh, suna ganin za su yi suka je suka takardun ne kaga takardun suka nemo tunda abu ne wanda suka suka nemo su ma suka suka nemo wanda ba aikin sa ne. gaskiya suka dora shi akai kuma ni ba zan ce kala ba ba za ka ce ba eh amma zan bi tunda abu ne na dan ba ka ce aka kwarai da gaskiya bayan stadium manager stadium manager ya kira ne ya ce mu Allah ya hakuri a san cika ga ni fa saboda Aminu hmm. wasan dole shi ba abin da Aminu zai dauko hmm. ya ce mu wani gashi in ce masa a'a ba ko ba daɗi zan yi shi saboda me yasa mun daɗe dukkan ƙungiyoyin da suke Najeriya ga baki ɗaya hmm. ba wanda ba za mu iya batawa da shi ba amma Aminu eh Aminu Kaura Aminu Kaura gwaji ba zan ce mai a'a kaza ba ya ce min kaza ba ba zan ce a'a kaza ba wato akwai dai fahimta sosai tsakanin ka da shi akwai fahimta sosai kuma wannan kamfani na hmm. auren Aminu yake hmm. to kaga daga baya dai ni kuma gan ni na da kamfani na African Warriors mm. shine kamfani na shine kamfani shine muka dade muna yi da su Gaskiya shi kuma wancan nashi ne mm. kaga ba zai zo da abu ba wanda zai ce kaza ne in ce a'a ba ko ba gane ba ni ma na tabbatar da wannan tsarin da ake ciki mamman bashir mu takaita mm. shin tambayar dama da na yi shi da gaske kungiyoyin ba su sani ba ku uku kawai kun ka sani ina so ai in kai don ka bani labari cewa ina ba ina zuwa sai da kun ka rarraba musu ma kuɗi da sauransu alamil alamil eh ka takaita saboda lokaci ai ba ba lokaci bane ai aiki kace mm. a zuwa in ba za eh, ka ba idan ba za ka ba tashi ka tafi a'a ah. ai ina ba ku inda zan je a a'a ba inda zan je Za ka dai yi bayani ai akwai hanyar da ake takaita labari ai ba magana takaita labari bane ai shi wanda ka dora labari a wurin sa yana so ya ga menene ya sa ma eh wane ne ba a sa ba eh shi ne ke so a baka labari kai kuma kana sauri idan kana sai sanye a Najeriya ga naki magana ba sauri ba saboda ai eh, bana eh, na ba sauri ba eh, kai ma kanka bana ka ta kure ne ba akwai hanyar da in ka bi man ba kai so samurai to ai ni ni ba zan iya labarin nan oh, ba za ka iya ba zan iya wannan ba shi sanye dai ban ina Najeriya ban yi magana a Najeriya ba da so na fi san duk abin da za ka yi shi mai saurare ya gane cewa wannan abin kaza ne gaskiya ne wannan abin kaza ne gaskiya ne to muna jin before daga baya nan Aminu mm. ya dabda abin ya ce an kira kira ga takarda jirgin an aiko mu ne zan je Eh. za mu je mu Gaskiya mina cewa ina da ina dabban dam African Warrior na kira Nura ce Nura ce eh hmm. waɗannan mutanen fa zan je in ci amma kar ka shiga kai ka je kai zama ka dare mana gidan nan na'am ni zan je in ci da je ina gattar da cewa shirin da suka yi wa dambe a Najeriya hmm. ya fi karfin dan liti ya fi karfin baban dan liti ko da ni za a yi hmm. ko ba da ni ba za a yi za a yi kuma harkar nan ta abinci kuma yanzu idan na zo na ce ba na yin wannan harkar na fi kwarewa Aminu baya kuma ni ba na fatan da abin da za ta ci kwarewa Aminu baya muka zo muka zauna suka zo da somina din suka kira wani sai naga ala zama an kira ala zama an kira wani muka zo muka zauna su ce abu kaza za a yi a dambe hmm. suna son su gyara shi suka samu suka samu takarda live da baturan da yake wannan din shi hmm. kuma wannan baturan da yake wannan din abin da yake tunani yace wai menene yasa dalilin hmm. shi abin da yasa ake kishi abin me wai ya za a yi dan boxing hmm. zai samu kuɗi a ce dan nan ba zai samu a ce dan nan ba zai samu ba gaskiya ne ya za a yi dan taekwondo ya samu kuɗi a ce dan nan ba zai samu ba kuma shi ba rashin sa da yake wannan din akwai shine best president na Africa na kickboxing na duniya na na na Afirka kuma yake wannan hange yake hangen wannan abin kuma ya ga yana su sponsor a bangaren kickboxing na'am sai ga kuma ah dan wannan yana ala kallon shi a duniya ana kallon shi a America ana kallon shi a wannan to me zai hana ba zai mai da hankalinsa akan dambe dan ya farfado dan dan dambe shi ma ya ci moriyar damben nan ba ya ci moriyar karfinsa da yake wannan ba amma ba zai yiwu ba sai ai masa gyara an yi masa kuskure ba tana an masa kyana tana an masa kyana tana wurin don yadda mutanen duniya su karbe shi yanzu kuma muna magana da shi layin muka zo kan gyara shi ne sai suna cewa ai an buge mutum ya faɗi hmm. za a sake dawowa ƙwarai da gaske ko hmm. to sai muka duba ya ce to ai abin da kamar yadda boxing ki hmm. boxing yake kala ganin sai mutum ma ya kai yayi saranda kamar boxing sai mutum ma an daga ɗaya biyu uku ah, duk wani tsari ne na duniya tsari ne na duniya mm. yace to wannan damban idan misali an ce damban mu na gargajiya ne in ka kwaso naushi ka je ka same ka faɗi aka ce ka faɗi mm. kaga wannan ya ci banza shi ko dan kallo ana duniya so yake ga wani ya gaza wani wani ne da gaske jarumta mutum jarumta ki do mutum wannan gaskiya sai ka ce to ai dole a cire wannan abin nan dan ya zami a ce ko kuma an zo an ka je fincikawa ka binciko ka je ka dafa sai a ce ka faɗi sai kawo tsarin su mu muka kawo tsarin muka ce to mun yadda cewa mace a kuskure madai da za a yi masa a yi masa gyara hmm. shine wanda aka naushe ka duka ba za ka iya ba za ka iya kwanciyar ka ko ba gane ba da an yi daya biyu uku kaka za a ci shikenan kisa amma kana iyawa kana tashi ci a ci gaba a ci gaba kuma muka bai ko a ce round minti uku uku muka ce a tunda ana yi tsaya wasu ake tsaya a bugu a bai da shi minti biyu saboda akwai wahala akwai wahala wannan gaskiya ko ba gane ba to duka muka kawo tsarin su ya za a yi point ya za a yi kasa kuma ka tana fa mil da can fa da ake dan bannan in aka kasa mutum fa rugowa ake a guje a dauke mutum gaskiya ne ko da an bai wani aka lokaci a ah, ya isa ya zama bugina shi kwarai da gaske lokacin da ana kai ceto sosai lokacin da inda yake wannan kokoro mayar mm. yake hana yace yayi layi mm. yayi buhu na kewayewa ya sa salatif mm. ya sa da'ira ya dauko masu ilimi ya sa su akan rafali aka musu somina aka yi kararrawa aka yi tayin duk a lokacin nan me yasa ba a ce dan litan al'ada ya bata ba kuma tun da daɗewa kuna ji muna faɗa hmm. cewa dan bannan wata rana zai kai cewa dan dan bai da kwaya da ya samu miliyan 20 ko miliyan 30 wannan gaskiya kuma dan bannan idan dan banmu da karkar na kasan mu baya babu sponsor ba zai yi ba idan dan bakin gate ne yau na zo na san waye na san waye ya zo bakin gate ba zan je da ko mutum ko ya shiga da su barre da gaskiya eh? ake yi wa musamman an ne dandali yawa yanzu an saba da mutane komai da komai a Najeriya lalle zaka yin baki mutum 50 duka kana kunyar su bayan da zaka ka yadda yi dole sun zama bakin to daga baya da aka zo maka mai an ka hada kuɗin kuɗi ne mai dan nauyi ba yawa to eh. da ka zo wannan aka zo muka zo kan wannan da'irar muka zo muka dinga yi hmm. kwanan mu huku muna wannan su mina muka zo muka sake dawowa hmm. suka sake mun sake koma gida hmm. suka sake neman mu suka bayan batura mun layi muke da batura shi abin da yake kishin yana so a nemi su fansu dan a kai wasan nan zuwa gaba yanzu wata an ce Ingila za a yi shi ko a Germany za a yi shi aka zo kuma aka ce to wannan wannan wasan da za a yi idan aka ce kuma aka ce aka zo kan kafa ba aka kafa laki aka ce to ai a duniya akwai dan boxing akwai dan kickboxing akwai dan kickboxing ba ban gane ba mm. eh to idan ina so ya shiga cikin wannan al'adar tamu ya zai shiga cikin mu dai mu mu yan Najeriya ko yan arewacin Najeriya ba mu isa mu ce wasan nan zamu daga shi ya kai wani abu har ya zama kuɗi ba dole sai mutanen South Africa mutanen mm. Gabon mutanen Guinea Bissau mutanen South America ah, mutanen Congo sannan mutanen Algeria Germany da sauran kasashen duniya sai sun shigo wannan wasan sannan mm. wasan zai zama international wanda zai zama cewa duk duniya za a yi kai wasa guda daya wanda ya ishe ka shi a rayuwa ka gaba da duniya ya za a gyara muka zo mu ce to suka ce ah ya za a gyara da rashin tuka ai kafa da rashin dole a saka ba sai alzuma suka ce no ba kafa a ce ba zai yi ba saboda wani ai kafa su ce ita ce kidin sa kwarai da gaske wannan amma ya za a yi saboda dan mamu na gargajiya saboda ka taba kafar da ai mu asalin su dan cana hmm. su waye duk sun yi na ba kowa ya sani duk duniya ko ba gane ba in su kallon mu yar su dan digiri duk sun yi kafa ko ba gane ba duk sun yi kafa wannan hmm. to su kuma Allah so a bar da al'adar su suka yi da suke lokacin shi wannan kafa faɗa musu a kafa to amma daga nan ya za a yi ba a yanke jamban kafar saboda gwiwa kada wani ajiye mutum ciwon daga nan zuwa sama hmm.